Tarihin Oga Abdul Wane ne Oga Abdul? Cikakken sunansa Abdullahi Mansur, amma an fi saninsa da Oga Abdul, sannan ya kasance sanannen mawaƙi kuma mai rikodin ɗin waƙa daga arewacin Najeriya. Haihuwa An haifi mawaƙin ne Oga Abdul a ranar sha biyu ga watan Yuni a shekara ta dubu biyu wato 12 June 2000 a unguwar Gujungu da ke jihar Jigawa a arewacin ƙasar Najeriya. Karatu ya yi karatunsa na matakin firamare da sakandare a Gujungu, jihar Jigawa, Najeriya. Yanzu haka yana karatu a Jami'ar Kimiyya ta Kano Wudil da ke jihar Kano. Fara waƙarsa, Oga Abdul ya fara ne tun yana da ƙananan shekaru inda ya saki wani bidiyon waka yana zaune a ɗaki yana rerawa, wadda hakan ya ja hankalin fitaccen mawaƙin nan kuma jarumi wato Adam A. Zango, wanda daga nan ne ya ɗauke shi zuwa Kaduna domin taimaka masa. Oga Abdul dai na ɗaya daga cikin tauraron mawaka a Arewaci da ya kamata mu sa ido bana duba da yanayin basirar da Allah ya masa. Kuma mawaƙin wanda ya ƙware ne asalin ingausa ya yi waƙoƙi masu matuƙar jan hankali tun daga shekarar 2020 har zuwa 2024, wadda kusan dukkanin manyan jaruman Kannywood da kuma taurari a arewacin Najeriya sun hau wasu daga cikin waƙoƙin nasa. Ɗaukakarsa, mawaƙin ya samu karɓuwa da kuma tarin magoya baya tun bayan sake waƙarsa. Da 'yan sa ido da ya yi a shekarar 2020, sai dai tun daga wannan lokacin da ya saki waƙarsa ta "Baza" ta zamana waƙarsa wacce ta yi fice kuma ɗaya daga cikin waƙoƙin Hausa da suka karɓu. Waƙarsa ta "Baza" ta yi matuƙar farin jini ganin yadda manyan jarumai da mawaƙa da ke Kannywood ke hawa bidiyon challenge na waƙar. Jerin waƙoƙinsa sun haɗa da 'Yan sa ido 2021: Minti biyu Episode 1 zuwa 5: Baza 2021: Fara'a, Gidan biki, Akwai batu (daga na ɗaya zuwa na uku), Azumin bana 2023: Bamu gida 2023: Muradina 2024 tare da Soja Boy, Airbus 2024: Kanka 2023: Akwai daraja tare da Adam ezango Zango 2023. so tare da Maddox TBB da dai sauransu. Haɗaka Sannan matashin mawakin Abdullahi Mansur wanda aka fi sani da Oga Abdul ya yi waƙoƙi da dama tare da mawaƙa da dama kamar su Adam A Zango, soja Boy, Maddox TBB da dai sauransu. Sannan Oga Abdul yana daga cikin taurarin Arewacin Najeriya waɗanda suka halarci taron Arewa Turn taron da aka shirya musamman domin tallata jarumai da kuma mawaƙa da suke yi da yaren Hausa. Wannan dai shi tarihin mawaƙin, don haka ku taɓa mana subscribe, kuyi like, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Mun gode. NW Hausa TV taku ce.